radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 kamo rediyo VOH Hausa a cikin shirin sa na yammacin yau Laraba ta bawa ranar samu. Muhammad Amin Ibrahim ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin. Ga kuma irin abubuwan da muke ɗauke da su. Da farko dai kamar da muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya. Bayan sai mu kawo muku shirin nan na Afirka a yau. Daga nan sai mu kawo muku shirin nan na muryoyin masu saurare. Shirin kisoshin rayuwa nan tafi kamar yadda muka saba. daga nan sai mu kawo muku shirin na shirya alkur'ani wanda sheikh dr abdulkadir mubarak yake gabatarwa shirin mu na karshe shine shirin nan na duniyar mu a yau to sai dai kafin nan ga shirin ko kun tare da abdullahi salihu katsina ko kun san jama'a masu saurare asalamu alaikum yau laraba 25 ga watan mayun shekara ta 2022 da daidai da 24 ga watan shawwal na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 130 da suka gabata a rana irin ta yau wato 25 ga watan mayun shekara ta 1892 aka haifi marshal joseph titu tsohon shugaban kasar tarayyar yugoslavia titu ya shiga yakin duniya na daya kuma har sojojin kasarsa suka kame shi amma bayan gama yakin an sake shi sai kuma yakin duniya na biyu ya tada dubban sojoji waɗanda suka yi turja a gaban sojojin jamus ƙarƙashin jam'iyyar nazi wanda hakan ne ya sa ala tilas adolf hitler ya janye daga yugoslavia bayan kuma aka zaɓe shi a matsayin shugaban tare yugoslavia a shekara ta 1953 sai kuma shekara ta 1974 aka zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasa na mutuka raba Tito ya ci gaba da shugabancin tarayyar yugoslavia har zuwa shekarar 1980 da ya mutu yana da shekaru 88 a duniya masu harifofin san cewa shekaru 59 suka gabata a rana irin ta yau wato 25 ga watan man shekara ta 1963 shugabannin kasashen afirka 30 suka rataba hannu akan yarjejeniyar kafa kungiyar haɗa kan kasashen afirka wacce ake kira da oeu a takaice a birnin addis ababa na kasar ethiopia shugabannin kasashen ghana masar da kuma gini na lokacin ne suka yi ruwa suka yi tsaki wajen kafa wannan kungiya sai kuma a watan yulin shekara ta 2002 kungiyar ta zama tare afirka wato au a halin yanzu da au tana da kasashe 54 wanda suke matsayin mambobinta shugabannin kungiyar suna taro so guda kowace shekara kuma a lokacin ne ake zabar shugaban kungiyar na karba-karba bayan kuma kungiyar tarayyar afirka tana da kwamitoci daban-daban waɗanda suka hada da babban kwamitin zartarwa sai kuma kwamitin tsaro da sauran kwamitoci na raya tattalin arziki da ci gaban kasashen afirka da dai sauransu jama'a masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye sa ne har sau uku a kowace rana shirin mu na safe daga misalin karfe shida da minti 50 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato biyar da minti 50 agogon gmt da kuma ghana akan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma shirin mu na rana daga karfe 12 da minti ashirin.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 To yanzu kuma sai a dakaci cikakkun labaran duniya. Ga labaran duniyan da farko ga kanansu. jagoran junji hali musulunci a nan kasar iran ya ce ana iya warware matsalolin da kasar iran take fama da su ta hanyar gwagwarmaya da kuma ba da himma kamfanin dilancin labaran turkiya zai yi musayan labarai da kamfanin nan na gwamnatin tarayyar najeriya ministan tsaron kasar lebanon ya ce dole ne a kawo ƙarshen mamayar da isra'ila take wa wasu yankunan kasar lebanon har yanzu yanzu kuma ga cikakkun labaran jagoran junjiya halin musulunci a na ƙasar iran ayatollah said alil khamnai ya bayyana cewa ana iya warware matsaloli da ƙasar iran take ciki a halin yanzu tare da himma da kuma juriya kamfanin dilancin labaran iran press ip a takaice ya nakalto jagoran yana faɗar haka a lokacin da yake jawabi a gaban 'yan majalisar dokokin ƙasar waɗanda suka kai masa ziyara a gidansa a yau laraba jagoran har ila yau ya bayyana cewa irin nasarar da mayakan iran suka samu kan sojojin mamaya na saddam husaini a ranar 24 ga watan mayu shekara ta 1982 a garin khurramshar wani babban darasi ne a dukkanin matsalolin da kasar iran take cikinsu ya ce mutane da suka sami nasara a kan sojojin iraki a farmakin baitul muqaddasi a wancan lokacin ba su da wata korewa sosai a fagen yaƙi amma himma da suke da shi da dogaro da allah ya kai su ga samun nasara a kan sojojin ƙasar iraki 'yan mamaya daga ƙarshe jagoran ya kammala da cewa yaƙi ba abin jin daɗi ba ne amma kuma nasarar da iran ta samu a yaƙin da ta fafata da gwamnatin iraki ta lokacin ya zama abin farin ciki sosai gare su kuma suna iya amfani da wannan himmar wajen warware matsalolin rayuwa na daban-daban da suke fadawa a cikinsu mataimakin firaministan ƙasar rasha alexander novak ya bayyana cewa ƙasar iran tana da zarafin wadatar da ƙasar rasha da wasu bukatunta a daidai lokacin da makiyan ƙasar daga ƙasashen turai da amurka suka juya mata baya kamfanin dinacin labaran ip na ƙasar iran ya bayyana cewa alexander novak ya faɗi haka ne bayan taron haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen biyu wanda aka gudanar a nan birnin tehran a safiyar yau laraba novak wanda ya jagoranci wata tawagar jami'an gwamnati da 'yan kasuwa masu yawa zuwa nan tehran don halartar taron na yau ya yi fatan cewa gwamnatin kasar rasha za ta kara zurfafa dangantaka ta kasuwanci tsakanin kasashen rasha da kuma iran alexander novak ya ce a shekarar da ta gabata yawan harkokin kasuwanci tsakanin iran da rasha ya karu da kashi ɗaya cikin 100 wanda ya kai dala amurka biliyan hudu kuma akwai dama da kuma hasashen cewa za a iya faɗaɗa hakan a nashi ɓangaren ministan man fetur na ƙasar iran javad auji ya bayyana cewa dangantakar kasuwanci tsakanin ƙasashen rasha da iran zai iya karya takunkuman tattalin arzikin da ƙasashen yamma suka tsora a ƙasashen biyu ministan tsaron ƙasar lebanon maurice salim ya bayyana cewa mutanen ƙasar lebanon suna jiran ranar da ragowar ƙasar lebanon da ake mamaye da shi zai kubuta daga hannun makiya tashar talabijin ta russia leon ta nakalto ministan yana faɗar haka ne a yau laraba 25 ga watan mayu a birnin beirut wanda ya zo daidai da ranar da kungiyar hezbollah ta ƙasar lebanon ta sami nasarar koran sojojin isra'ila daga kudancin ƙasar lebanon a shekara ta 2000 ministan ya kara da cewa nasarar da kungiyar hezbollah ta samu a shekara ta 2000 kan sojojin mamaya na yahudawan isra'ila a kudancin kasar lebanon ya bude kofar nasarorin da ta ci gaba da samu a kan haramci kasar isra'ila daga ciki hadda yakin shekara ta shida inda mayakan kungiyar hezbollah suka sami nasarar fatattakan sojojin isra'ila wanda suke son sake mamayar kasar lebanon amma bayan yaƙi na kwanaki 33 ba tare da nasara ba da kuma asarori masu yawa na rayuka da kuma dukiyoyi a yaƙin yahudawan sun ba da kai sun kuma amince da dakatar da buɗewa juna wuta tun lokacin ya zuwa yanzu dai wato shekaru goma sha biyar kenan sojojin haramci ƙasar isra'ila ba su sake mafarkin mamayar ƙasar lebanon ba masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran rahotanni da suke fitowa da kasar tunisia sun bayyana cewa mutane 75 ne suka ɓace a cikin tekun mediterranean a yau laraba bayan da kwale da ke ɗauke da su ya kife a cikin tekun kamfanin dilancin labaran reuters ya nakalto majiyar hukumar 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya da kuma jami'an tsaron bakin ruwa na kasar tunisia suna faɗar haka sun kuma ƙara da cewa an ceci mutane 24 daga cikin wa'anda suke cikin kwale labarin ya kara da cewa kwale-kwalen ya taso ne daga garin zawara na kasar libya da nufin ratsa teku mediterranean zuwa kasar italiya amma sai ya kife a sfax kusa da bakin ruwa na kasar tunisia a safiyar yau laraba har yanzu da ana ci gaba da neman wa'anda ke da sauran shan ruwa daga cikin mutane 75 da suka bace a shekara ta 2021 da ta gabata dai 'yan gudun hijira kimani 123 ne suka isa kasar italiya daga kasashen arewacin afirka wanda ya fi na shekara ta 2020 inda inda mutane 95,000 suka sami damar karasawa zuwa ƙasar ta italiya da dama daga cikin sun halaka a cikin tekun mediterranean a yau laraba ce kamfanin dinacin labaran gwamnatin ƙasar turkiyya anadolu ya rattafa hannu kan yarjejeniyar musayar labarai da kamfanin dilancin labaran gwamnatin najeriya nan a takaice a ƙasar turkiya kamfanin dilancin labaran nan ya ce an rattafa hannu kan wannan yarjejeniyar ce a gefen taron kafafen yada labarai na afirka da ƙasar turkiya wanda ake gudanarwa a halin yanzu a birnin ankara babban birnin ƙasar turkiya labarin ya kara da cewa babban daraktan kamfanin dinacin labaran nan na najeriya mr buki ponle ne ya sanya hannu a madadin kamfanin nan a yayin da Sardar aragos shugaban kwamitin gudanarwa na kamfanin anadolu ya sanya hannu a madadin kamfaninsa an kafa kamfanin dancin labarai na anadolu ne a shekara 1920 a birnin ankara babban birnin ƙasar turkiya a yayin da aka kafa kamfanin nan ta najeriya kuma a shekara 1976 sannan ya fara aiki a shekara 1978 kamfanonin biyu dai za su yi musayar labarai da harshen turanci bidiyoyi da kuma hotuna a tsakaninsu masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. To madalla labaran duniya ke aka saurara bari haɗa ku da san Barka don gabatar da shirin na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haɗuwa da mu a wani shirin na Afirka a yau. shirin da ke bibiyar wasu lamurra da suka ɗau hankali a nahiyar mu ta afirka muke kuma sharhi ko tattaunawa da masana a kansu daga nan radio hausa voh to yau shirin na haska fitilarsa ne kan cika shekaru hamsin da tara da kafa kungiyar hada kan kasashen afirka oau ko kuma oea da ta zamo kungiyar tarar afirka african union ko kuma union african da fatan za a kasance tare da mu a cikin shirin tare da ni hassan barka To Marilla kamar yadda aka ji yau shirin na haska fitilar sani kan cika shekaru 59 da kafa kungiyar hada kan kasashen Afirka OAU ko kuma OEA da ta zamo kungiyar tarayyar Afirka. A ranar 25 ga watan Mayun shekarar 1963 ne shugabannin nahiyar suka gana a babban birnin kasar Habasha inda suka kafa kungiyar hada kan kasashen ta Afirka OAU. A ƙarƙashin kungiyar ne kasashen ke tattaunawa kan batutuwan da suka shafi tsaro da manufofin tattalin arziki da hulɗa da ƙasashen waje kan hakan ne kuma za mu yi wawaye akan yadda aka kai ga kafa wannan ƙungiyar da manufofinta da ƙalubalen da ta fuskanta da mun haɗa kanmu afirka duka ba ka jin wani ya yi haka sai mun so juna ba shakka sannan mu fice wannan halaka da rashin haɗa kanmu ya zo da haka mafi yawa daga cikin ƙasashen nahiyar afirka sun samu su ne daga kasashen turawa 'yan mulkin mallaka bayan shekarar 1960 duk da cewa akwai wasu kalilan da suka samu nasu incin kafin wannan lokaci bayan samun incin kan kasashen su ne shugabannin afirka na farko suka fahimci cewa ya kamata su ɗaura ɗamara don nemawa sauran kasashen da suke a ƙarshen mulkin mallaka a nahiyar nasu inci wanda shine babban alhakin da ya rataya a wuyansu matukar dai ana bukatar afirka ta zama mai faɗa a shi a fagen tattalin arziki da kuma siyasar ƙasa da ƙasa a cikin wannan yanayi ne dai shugabannin suka soma tunanin hanyoyi mafi dacewa da ya kamata a ɗauka don gaggauta cimma wannan fata duk da cewa ra'ayoyi sun sha bambam dangane da yadda ya kamata a tunkari wannan batu a daidai lokacin da gungun casablanca da ya kunshi kasashen ghana algeria guinea conakry morocco masar da kuma mali a ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasar ghana na farko kwame nkuruma ke fatar ganin an kafa tsarin tarayya a tsakanin lahirin na afirka a nasa bangare kuwa gungun monrovia wanda ya kunshi kasashen nigeria senegal liberia ethiopia da kuma mafi yawa daga cikin ƙasashen 'yan renon faransa a ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasar senegal na farko leopold sedar senghor sun nuna adawar su ne da gaggauta shimfiɗa tsarin tarayyar a tsakanin ƙasashen afirka inda suka bayar da shawarar a tafi kamar yadda ake ta hanyar yin hulɗa ta tattalin arziki da sauransu amma ba ta hanyar kafa tsarin tarayya ba domin shawo kan saɓanin da ke tsakanin waɗannan ɓangarori biyu ne sarkin ƙasar habasha wato ethiopia na wancan lokaci halen sisale ya gayyaci bangarorin biyu domin halartar wani taro a birnin addis ababa fadar gwamnatin kasar sa wannan taro ya haifar da gagarumin ci gaba ga nahiyar afirka domin kuwa a ranar 25 ga watan mayun shekara ta 1963 an shilanta kafuwar kungiyar haɗin kan ƙasashen afirka wato oau ko kuma oea a birnin addis ababa bayan da 'yantattun kasashen nahiyar 32 suka sanya hannu akan yarjejeniyar amincewa da kafuwarta afirka mutum ne 'yantacce hanshaƙi kuma ingantacci mai ƙarfi ga shi amintacci da basira ilmi tatacce da fari da baki ne ji ko na bayan kafata ƙungiyar ta shilanta wasu abubuwa da ke kunshe a cikin manyan manufofinta guda biyu a matsayin waɗanda za ta fi mayar da hankali a kai na farko shine samar da haɗin kai a tsakanin ƙasashen nahiyar baki ɗaya ta yadda za su rika yin magana da murya ɗaya a game da duk wasu batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa abu na biyu kuwa da ƙungiyar take kallo a matsayin muhimmi shine dafawa sauran ƙasashen nahiyar da ba su samu nasu inci ba a gwagwarmayar da suke yi domin 'yantar da ƙasashensu su a ƙarƙashin wannan jigo ne ma aka sanya batun yin tsayin daka don kawo ƙarshen duk wani salo na mulkin mallaka ko kuma salon mulkin mallaka na 'yan tsirarun mutane kamar yadda hakan yake faruwa a ƙasar afirka ta kudu a wancan lokaci don cimma waɗannan manufofi ne ma ƙungiyar ta oau ko kuma oea ta buƙaci lahirin ƙasashe mambobinta da su zama 'yan ba ruwanmu a cikin harkokin siyasa na ƙasa da ƙasa musamman ma kasancewa a wancan lokaci duniya ta kasu gida biyu wato 'yan jihar hujja da kuma 'yan gurguzu ƙungiyar ta kafa wani kwamiti wanda aka ɗora wa alhakin taimakawa sauran ƙasashen da ke ƙarshen mulkin mallaka a gwagwarmayar da suke yi domin samun nasu 'yanci sannan kuma ya kare hakokin sauran ƙasashen da suka samu nasu 'yanci daga duk wani makirci da zai iya cutar da su wasu daga cikin manufofin ƙungiyar tarayyar afirka sun hada da tabbatar da cewa al'ummomin nahiyar sun rayu a cikin inci mai walwala da kuma samun daidaito a tsakaninsu samar da sauyi da kuma inganta matsayi na rayuwar al'ummomin nahiyar warware matsala a tsakanin kasashen nahiyar ta hanyar sulhu a maimakon yin amfani da karfi ko kuma ayyukan tarzoma kafin karshen shekarun 1960 mafi yawa daga cikin kasashen nahiyar sun kai ga samun incinsu kuma sannu a hankali ra'ayin samar da haɗin kai a tsakaninsu ya daɗa karuwa duk da cewa akwai bambamci dangane da yadda afirka za ta kasance tsintsiya maɗaurin ki ɗaya a fagagen siyasa tattalin arziki al'adu da kuma zamantakewa wannan saɓani dai ya samo asali ne tun kafin a kafa wannan ƙungiya ta oau ko kuma oea sakamakon kafuwar gungun nan biyu na casablanca da kuma na monrovia da muka ambata a sama har yanzu lokacin da aka canza mata suna zuwa ƙungiyar tarayyar afirka a shekara ta 2002 ƙungiyar haɗakan ƙasashen afirka tana da ƙasashe 53 ne a matsayin mambobinta ƙasa ta 53 wato morocco ta fice daga cikin ƙungiyar a ranar 12 ga watan nuwamba na shekarar 1984 bayan da aka karbi yancin yammacin sahara wanda morocco ke cewa yankin ƙasarta ne a matsayin mamba na wannan ƙungiya duk da cewa kungiyar ta karbi yankin saharawi matsayin memba a shekara ta 1982 to amma morocco ta bi hanyoyi daban-daban don ganin cewa an kori yankin na saharawi daga oau to amma saboda bata samu biyan bukata ba sai ta yanke shawarar ficewa daga kungiyar baki daya duk da cewa da dama daga cikin al'ummar nahiyar ta afirka na tun kaho da kafuwar wannan kungiya da kuma kokarinta na kare muradun nahiyar to sai dai wasu na ganin cewa irin rawar da ta taka a cikin shekaru hudu zuwa biyar da kafuwarta ba su taka kara ya karya ba inda wasu ke kallon kungiyar a matsayin mai dokoki da kuma manufofi na gari amma kuma aiwatar da su ya gagare ta a zahiri hakan ya kara fitowa fili ne a sakamakon yadda kungiyar ta kasa ɗaukar wasu ƙwararrun matakai domin tunkarar yakin basasar biafra da ya barke a shekara ta 1967 a tarayyar najeriya da kuma tsanantar yakin basasa a kokarin da ake na 'yantar da angola mozambique da dai sauransu da dama daga cikin shugabannin kasashen sun fake da batun hana yin kasar london a cikin al'amuran cikin gidan wata ƙasa kamar dai yadda dokokin ƙungiyar suka shata don nuna halin ko in kula dangane da yadda za a tunkari waɗannan yaƙe-yaƙe da suka ɓarke a nahiyar haka zalika wasu shugabannin ƙasashen afirkar sun zura ido takwarorinsu na tafiyar da mulki irin na kama karya da kuma kashe abokan hamayyar su na siyasa kamar a kasashen uganda a lokacin mulkin idi amin da tsohuwar zayir a ƙarƙashin gwamnatin mobutu sesoko da dai sauransu sai dai babban abin yawawa ga wannan ƙungiyar kamar dai yadda tsohon babban magatakarda na majalisar ɗinkin duniya kofi a nan yake cewa a wurin bikin cikar ƙungiyar shekaru 39 da kafuwa shine yadda ta kasance mai magana da murya ɗaya a gaban taron ƙasa da ƙasa cikin su kuwa har da taron babban zauren majalisar ɗinkin duniya. Allah Allah ya Allah haɗa kanmu Afirka mu juna da mun haɗa kanmu Afirka duka ba ka jin wani ya yi haka sai mun so juna ba. Har ila yau OAU ta taka muhimmiyar rawa wajen tilastawa majalisar ɗinkin duniya korar gwamnatin wariya ta kasar afirka ta kudu daga wasu kungiyoyin kasa da kasa cikinsu kuwa har da hukumar lafiya ta duniya who ko kuma oms kamar kuma yadda kasashe mambobin kungiyar a matsayin su na kasashe intattu suka taka muhimmiyar rawa wajen tallafawa kungiyoyin gwagwarmayar samun inci a kasashen da ke ƙarshen mulkin mallaka kamar kungiyar anc a afirka ta kudu da kuma kungiyoyin zanu pf da zafu a kudancin rhodesia. da a yau ake kira zimbabwe irin taimakon da kasashen na afirka suka bai wa waɗannan ƙungiyoyi kuwa ya haɗa da makamai horon aikin soja kuɗaɗe da kuma damar buɗe ofisoshinsu a cikin ƙasashensu wasu daga cikin ƙasashe na nahiyar ta afirka ma sun sanya wa afirka ta kudu takunkumin cinikayya hanawa jiragen samanta bi ta sararin samaniyar ƙasashensu da yin matsin lamba akan ƙasashe da kuma sauran ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa domin suma su ɗauki irin waɗannan matakai akan gwamnatin wariya ta afirka ta kudu sannan ƙungiyar ta taka rawa wajen ɗaukar ɗawainiyar 'yan gudun hijar yaƙi da kuma waɗanda wasu bala'o'i suka afkawa ta hanyar kafa sansanoni na samar da tallafi ko kuma ƙoƙarin samo tallafin daga wajen afirka saboda amfanin mabukata to masu sauraro gashi dai shirin ya koro da bayani sai dai kashi lokacin da muke da shi ya kawo jiki a don haka a nan zan taka wa shirin na yau barki sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai ni hassan barka da na kasance da kuke cewa bisalam a huta lafiya To da yake Hassan ɗin bai nisa ba, gashi ɗauke da shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron rediyo Hausa VOH barkan kurar haka, barkan mu kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ko masu saurare. shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a ƙwarya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Ah, assalamu alaikum radiyon musulunci jamhuriyar ah, musulunci ta iran muna so ku ba mu dama da allah mai kokari tura sakon kiran mu zuwa ga shugaban kasar najeriya wato muhammadu buhari da ya daure ya dakatar da yan ah, kungiyar ifo masu rajin kafa kasar bayafara da ya dau mataki a kansa dangane da irin kisan gillar da suke wa al'ummar arewacin najeriya musulmi to gaskiya kamata shugaban kasa dau mataki a kai don bai dau mataki a kai ba gaskiya a kusan za mu iya cewa najeriya za ta rarrabu ma'ana dai za ta zama an raba ta wannan kuma mu raban ne ba masu a halin yanzu Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen sa na biyo Head. Kuna tare Ibrahim Haruna mai anguwa Ingila za jihar Tawa jamhuriyar Nijar mazamni kasar Kamaru. Ina masu ta da jijiyoyin wuyan su dangance da kisan da aka yi wa ɗalibar da ta batanci ga manzon Allah a Sokoto. To me za su ce yanzu dangance da kisan gilla da ake wa 'yan uwanmu musulmi a kudancin Najeriya suke wai har da kisan mace mai ciki da 'ya'ya hudu. Gaskiya muna tir da Allah wadai da jin wannan abin. Na gode sashen sa na biyo Head. Kuna tare ibrahim haruna mai anguwa bingira buza jihar tawa jamhuriyar Jamus mazamni ƙasar kamaru Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan Radio Iran mai magana Hassan Laji Omar daga birnin mu na Jamhuriyar Nijar. ana so ku bani dama zan yi tsokaci dangane da wa'ansu kuɗaɗe da gwamnatin mu ta Nijar ta ware za ta tallafa ma manoma na jihohi shidda to jihohi mu dai guda takwas ne miliyan Nijar kenan kamata in gwamnati ta ware tallafi kamata a ce wannan jihohin takwas ba a ware kowace jiha ba sannan a ce an raba yadda kowace jiha za ta samu bakin daidai ya kasan da ya kamata a ce an bata amma yanzu an ce za a ba jihohi shidda tunda ɗazu na ji wani ɗan majalisar dokoki na wa'ancan yankunan da aka ce ban da su a wannan zafin yana wa'ansu maganganu kenan hakan yana iya kawo wara rabuwar kai na kamata ya gwamnati in ta ware kuɗi ta tallafa kamata ya a ce kowata jiha an yi da ita ba a ce an ɗauki jiha kaza za a musu kaza ba kuma guda kaza ban da su na gode ku tashi lafiya BOH Tehran mai magana Sanusi Madatai da magaram jamhuriyar Nijar halartar taron duk shekara da shugabannin duniya da masana tattalin arziki da 'yan kasuwa suka yi a birnin Davos na kasar Switzerland muna fatan za su mai da hankali akan hauhawar farashin kayan abinci da na masarufi har ma da takin zamani ba ma fatan wannan taro a yi shi kamar yadda aka saba yin shi da ai a watse mu shiru muna fatan wannan karo ya amfani kasashen mu na Afirka ina fatan za ku tashi lafiya BOH Tehran ni ne Sanusi yi ta ganin jihar da magaram a jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen Hausa na gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran. Mai magana Kabiru Sule Usman daga nan bakin kasuwar Taransa da Magaram. To ra'ayina na yau roko ne zuwa ga shugaban ƙasar Nijeriya da makarabansa da su diba girman Allah su taimaka su cici rayukan bayan Allah nan da aka kama a harin jirgin kasa daga Abuja zuwa Kaduna. Saboda 'yan ta'addan nan sun yi magana sun ce idan ba a maido musu 'yan uwansu ba da suke gidan kasu to a nan da sati guda za su kashe wannan bayan Allah. Da fatan shugabannin Najeriya za su duba su gani su taimaka su cinci rayukan bayan Allah nan don kauce ma abin da ya faru a kala balge ta Maiduguri a kwanan nan. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu sashen Hausa na BOH. da farko suna na hada mai kwamfuta mai yama local government kebistan najeriya to a yau na shigo wannan shiri ne domin in yi kira ga 'yan uwana na matasa 'yan najeriya kamata ya duk lokacin da aka ce guguwar siyasa na ƙara kaɗawa musamman a nan ƙasar mu najeriya to kamata ya matasa mu ci gaba da taka tsantsan da harkar siyasa duba da irin yadda muke yawan tura mota tana tashi tana yin watsi da mu baya ga haka kuma a bakko wasu a haddasa gaba tsakanin yan uwa ko kuma wa da kane saboda haka yana wa wannan gidan rediyo fata alkhairi da wannan dama da yake mu. a koda yaushe domin mu tofa albarkacin bakin mu dangance da abin da ke cimantuwa kwarya suna na haɗa mai kwamfuta mai yama local game kebis ta najeriya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan Radio Iran. Mai magana Hassan Lesh Omar daga birnin da magaram na jamhuriyar Nijar. Ina so ku bani dama zan yi tsokaci dangane da bankin Afirka ya ce zai ba manoma sama da miliyan 20 tallafin iri da taki wanda za su yi noma. To gaskiya hakan mun ji daɗi sosai mun ji daɗi. Kuma abin da muke kira Allah sa wannan tallafin da za a ba manoma ya kai gari gare su tunda an sha irin haka ko gwamnati ko wata kungiya ta ware tallafi za ta ba manoma kuma tallafin ya kasa kaiwa gare su na gode ku tashi lafiya mai magana hassan laji umar daga birnin tamagaram na jamhuriyar nishar to marilla da kuma naka ra'ayin nema muka kawo karshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni hassan barka da na jagorancin shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. To yanzu kuma sai shirin kissoshin rayuwa ta da Zainab Bashir. Kissoshin rayuwa Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa cikin wannan shirin namun muke sushin rayuwa wanda har yau dai ni Zainab Bashir ke gabatar muku da shi daga nan Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV wanda nake karanto muku wannan littafi mai suna matasan wanda marubuciya Nabila Rabi Zango ta rubuta to kamar doka sani yau ma za mu dora daga inda muka tsaya jiya. inna ta ce naji tashi ka ci abinci ka sha magani tunda ka zama mace mutum kullum yana gida idan an ga ka fita to yamma ta yi idan ka tafi kuma sai magrib kana fitowa kana fita kuma sai da safe sardauna ya ce to inna kin fi so na ringa barin kike daya a cikin gida inna ta ce na fi so dai ka ringa bin malam kasuwa saurin miƙewa yana faɗin inna abincin yake ina abincin yake dariya ta yi tana faɗin an faɗo makiyarka ko yana ɗaki je ka ɗauka tunda baka son maganar kasuwa ni ma daga yau ba zan ƙara baka kuɗi na ba dariya yana faɗin wallahi in na ta ba za ki iya hana ni ba da na sa miki kuka za ki ɗauko ki bani murmushi ta yi tana girgiza kai tana matukar son umar duk da ba shi da sana'a sam kashe kuɗi bai dame shi ba matukar zai samu na kati shi kenan babban farin cikin ta da baya shaye-shaye kuma baya wasa da sallah gashi yana matukar santa wannan dalilin ne yasa ba ta iya hana shi kuɗi matukar ya tambaye ta dan shi ma ko me ya samu a waje sai ya kawo mata da gudu amal ta faɗo ɗakin mami tana haki saurin kallon ta mami da abdulhakim suka yi dan ta ba su tsoro bayan mami ta ɓoye tana faɗin wallahi yaya yaya ne zai doke ni abdulhakim ya ce ai gare ya doke ki ni na san bana barna kika yi masa amal ta ce ba fa da gangan nai ba na zo watsar da ruwan datti na watsa masa a takalmin kwallonsa kuma ya fito kenan zai sa ya tafi kwallo na watsa masa gashi ya ganni shine fa ya biyo ni da gudu mami ta ce lallai kam da gangan kika ke da kike aiki a kicin me ya kai ki zubar da ruwan datti a waje duk faɗin kicin bai ishe ki ki zubar ba za ta yi magana abdullahi ya shigo yana huci tashi tsaye mami ta yi tana fudin dakata abdullah kallonta ya yi da idanuwansa da suka yi ja yana fudin wallahi mami sai na ci amal kalli fa yadda ta bata man takalma na kuma tana sane ta yi saboda ba ta son na je kwallo mami ta ce to yanzu amal din za ka yi ma kuka ni ma faɗan da nake mata kenan haba abdullah kai ne fa babba me yasa kake son dukanta ai sai raini ya shiga tsakaninku ai bai jira mami ta gama magana ba ya cafko hannun amal ihu amal ta sa tana fidin dan allah ya ka yi hakuri wallahi ba zan kara ba kokarin kwace ta mami take yi abdulhakim ya ce dan allah mami ki bar sa ya dan koya mata hankali gobe idan aka ce ta kalli kayansa ba ta yi ba haka abdullah ya ja ta har waje belt din da ya ajiye a falo ya dauko ya shiga zabga mata tun tana ihu har bakinta ya mutu sai da ya yi mata duka sannan ya bar ta a wajen fitowa mami ta tana fidin gobe gobe ma ki kara taba masa kaya yarinya kamar mai aljanu ke ko gajiya da dukan abdalla baki yi dole sai kin taɓa masa kaya idan kina da zuciya ko inda kayansa suke ba za ki kara kallo ba cikin kuka amal ta ce kuma wallahi sai na sa abba ya kwashe kayan kallon kallonka abdulhakim ya ce ai sai ki sa tunda da ke kaɗai kike da abban wallahi amal ki shiga hankalinki da ni wai yaushe za ki yi hankali ne ko dan kin ga ana ce maki auta shiru ta yi bata ce komai ba don tana shakkar abdulhakim duk da yana sakonta tsaki yayi ya wuce yana faɗin ba yaya ba ko ni na sake ganin ki kin taɓa masa kaya wallahi sai kin raina kanki bayan ya fita mami ta zauna tana faɗin haka kike so ko yanzu ke ko sha'awar ƙawayenki baki yanda suke yi da yan uwansu ko to wallahi idan baki gyara halinki ba yan uwanki za su tsane ki amal ta ce mami ki haƙuri ba zan sake ba mami ta ce ba ni zaki ba mu haƙuri ba su zaki ba mu wa kullum ina faɗa miki ku haɗa kanku idan ba ki yi ma yayanki biyayya ba wa za ki yi mawa ke fa mace ce wata rana a karon banza za ki je inda za ki yi ma waɗanda ba su kai yayunki matsayi ba biyayyar dole domin wata rana gidan mijinki za ki tafi idan ba mara waɗannan da kike raina su ne gatanki dangin miji ba ko wace mace take sa'ar samun masu kirki ba amal ta ce allah na daina mami ta ce da kyau sai ki tashi ki karasa girkin da kike yi salman yana kwance a kan kujera yana kallo kamar daga sama ya ji saddiqa tana fudin yaya wani fim kake kallo saurin tashi ya kashe wayar yana faɗin wai ki yaushe za ki girma baki san ki zo waje ki fara da sallama ba kawai sai na ji muryar ki a kaina na fai sallama tun da ka toshe kunnan ka ya za a yi ka ji ni murmushi yayi ce ai ban ji ba ne. zo ki bani labarin makarantar ku zama ta yi a ɗayar kujerar tana ni dai ka fara tura mana fim ɗin salman ya ce horo fim ne ba za ki iya ganin sa ba sadiqa ta ce ni dai ina son idan na ga ba zan iya kallo ba sai na goge dafa kan sai yayi a ran shi yana faɗin aifa na shiga uku ɗagowa ya ya ce to ba zan tura ba shikenan kafafuwan ta ta fara dirawa tana faɗin kuma sai na faɗa ma anti salma anti salma yawan 'yan matanka dariya ya ce haba 'yar ƙanwata wasa fa nake maki ba wani fim bane nake kallo wani music ne nake gani to jama'a duka duka da muka zo ƙarshen shirin namu ne sai Allah kai mu gobe za mu ci gaba da inda muka tsaya mun da gidan rediyon Hausa da yarkashin tashar talabijin ta Hausa TV ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya. bari koma gefe haɗa ku da shagatu alƙadir mubarak don gwatar da shirin na shiriyar alƙur'ani ai saurare lafiya الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة سرارو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركم مدى sake a cikin wannan shiri namu na shiriyar alkur'ani idan masu na tare da mu a cikin wannan shiri muna nan har yanzu a cikin suratu zumar wadda muka fara ainihin kawo muku karatu da tarjama da kuma tafsirin wannan sura suratun zumar kuma insha Allahu kamar yadda muka saba yau ma za mu ɗora daga inda muka tsaya الله دقشيت الأنني أبنك يا بسم الله daga nan sai ubangiji wa ta'ala yake nuna mana kuma cewa ya kai manzonmu muhammadu sallallahu alaika wa alika wa sallam allah yake cewa kullil mu'minin ka gaya wa muminai waɗannan waɗanda kafirai suke ƙoƙarin raunana su ka gaya wannan muminai ɗin da kafirai suke ƙoƙarin raunana su a cikin al'amura na rayuwa ka gaya musu cewa Allah yana cewa da su kuɗin nan waɗanda kuka imani ittaqu rabbakum ku kasance cikin taƙawa na ubangijinku lallai ubangiji ya rubuta muku kyawawan ayyuka wannan aƙida da kuke ɗauke da ita ta botan ubangijinku da ayyukan da kuka kasance kuna yi a duniya to ku tabbatar wa kanku cewa ubangiji ya saka muku zai kuma saka muku da abubuwa masu girma na ladaddaki ladaddakin nan kuma zai baku tun kuna duniya sannan a ranar kiyama ma ranar lahira zai baku ninkin ba ninki na wannan lada sannan ka gaya musu ya kai muhammadu cewa allah yana cewa da su lallai ƙasar allah mayalwaciya ce ƙasar allah tana da yalwa duk wanda ya kasance yana cikin wahala a wani bangare na ƙasar ubangiji a wani nahiya na ƙasar allah a wani nahiya na yankin da yake rayuwa to lallai in ya zama cikin wahala akan al'amura na taƙawansa da kyautata wanda yake yi a cikin wannan nahiya da yake rayuwa to ya fita daga wannan gurin da yake cikin kunci din ya koma wata guri ko kuma wata ƙasa daban ka gaya musu cewa tun da ƙasa ta wace ƙasa ta Allah ce to ba lallai ne gurin da suke rayuwa suna cikin tsanani ana wulakanta su ana tursasa su ba lallai ne su zauna a gurin ba za su iya barin wannan gurin za su iya tafiya wannan guri wani guri daban wannan wani abu ne na ishara Allah ta'ala yake gaya manzansa sallallahu alaihi wasallam dangane da bayi waɗanda suke bautan Allah ana wulakanta su ana tursasa su ana azabtar da su cewa za su iya yin hijira kenan wani abu ne wanda yake nuna mana cewa ubangiji subhanahu ta'ala duniyar nan baki ɗaya ta sace in nan an takura ka to ka bar wannan guri ka tafi wani gurin da zaka iya bautan Allah subhanahu ta'ala ba tare da matsala ba saboda haka waɗannan abubuwa ne da ubangiji subhanahu ta'ala yake nuna wa mutum kada mutum ya takura a guri guda har ya samu wani abu da shaidan zai ba shi dama ko kuma shaidan ya samu dama ya shigo ya kawo masa wasu abubuwa na shibuhohi duk wannan wahala da yake sha a gurin shaidan zai iya zuwa ya zayyana masa ya ce to gurin ka yi da abin da ake yi a nan ka bar ubangijin da kake cewa ka imani da shi ka bu inda kowa yake bi kai ma sai ka zauna lafiya to maimakon haka Allah yake nuna cewa mutum zai iya barin gurin ya yi hijira ya bar wannan guri ya koma ya bauta wa Allah subhanahu ta'ala amma kar mutum ya zauna a gurin yana daukan wasu kishiyoyi na sauwa Allah ta'ala yana yin shirka da Allah yana yin wasu al'amura domin shaidan a kowane lokaci abin da yake so kenan zai iya zuwa ya sa maka wasu abubuwa na tunanin ka ɗauki wani Allah ka koma zuwa gare shi la kar ka yadda da irin wannan waswasi na shaidan. وحي الرحمن وحي to shirinmu na ƙarshe shine shirin nan na duniyar mu a yau duniyar mu a yau ar-rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na duniyarmu a yau shiri inda muke ke zaɓo maku labarai masu muhimmanci tare da sharhinsa a kowace rana irin ta yau da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yanzu. to madalla masu sauraro a yau shirinmu zai magana ne dangane da muhimmancin ziyarar aiki na yini guda wanda shugaban ƙasar iran said ibrahim ra'isi ya kai ƙasar oman a yau litinin wannan dai ita ce ziyara ta biyar zuwa ƙasashen waje wanda shugaba ibrahim ra'isi yake yi a cikin watanni tara da ya yi da karɓar ragaman shugabancin ƙasar iran a wannan ziyarar dai shugaban ya sami tarba ta musamman wanda sultan haitham bin tariq al-sa'id ya yi masa bayan ganawa da sultan shugaba ra'isi da sultan sun sanya ido a cikin wasu daga cikin yarjeniyoyi goma sha biyu da aka sanya wa hannu tsakanin kasashen biyu a cikin wannan tafiya ta yini guda banda haka shugaban ƙasar iran ya gana da iraniyawa mazauna ƙasar oman sannan ya gana da 'yan kasuwa na ƙasar oman inda ya kwadaitar da su wajen zuwa ƙasar iran don harkokin kasuwanci ko yawon shakatawa da kuma bude ido sannan idan akwai hali hadda zuba jari a cikin tattalin arzikin ƙasar iran wanda zai ba wa kowane bangare wato riba mai yawa kyautata dangantaka tsakanin kasashe goma sha biyar makwabtan ƙasar iran dai na daga cikin manya-manyan manufofin gwamnatin shugaba ibrahim ra'isi musamman a lokacin da kasashen yamma musamman amurka suke ƙoƙarin cusa ƙiyayya tsakanin wa'annan ƙasashe wanda suke makwabtaka da ƙasar iran a cikin watanni tara da kama ragamar shugabancin ƙasar iran ibrahim ra'isi ya kyautata dangantaka tsakanin iran da ƙasashe makwabta da dama da kuma ƙarin harkokin kasuwanci a tsakanin ƙasashen alkaluma sun nuna cewa a shekara ta 2021 da ta gabata yawan kayakin da ƙasar iran ta fitar zuwa ƙasar oman ya karu da kashi 60 cikin ɗari. kamfanin dinacin labaran iran press ko ip na ƙasar iran ya nakalto mataimakin shugaban kwamitin kasuwanci tsakanin ƙasashen iran da oman shahal amuri yana cewa yawan kayakin da ƙasar iran ta fitar zuwa ƙasar oman a shekarar da ta gabata ya kai na dala amurka miliyan 716 wanda ya nuna cewa ya karu da kashi 60 cikin 100 idan an kwatanta da shekara ta 2020 amuri ya kara da cewa yana da tabbacin cewa idan bangarorin biyu sun kara gano wasu harkokin kasuwancin da kasashen biyu za su iya amfana juna da shi to yawan kayaki da za a kai kasar oman daga kasar iran da kuma hulɗar kasuwanci tsakanin kasashen biyu zai ƙara haɓaka kafin ziyarar da shugaba said ibrahim ra'isi ya kai ƙasar oman dai a yau litinin tawagar 'yan kasuwan ƙasar iran mai yawan kimanin mutane hamsin sun kai ziyarar ganewa idanunsu wuraren harkokin kasuwanci a kasar ta oman ali yanzu dai kasashen biyu suna hulɗa ta kasuwanci da yawon shakatawa da kuma al'amuran kiwon lafiya da al'adu wanda duk suna bukatar a faɗaɗa su har ila yau sultan haitham bin tariq al-sa'id sarkin oman ya ba da umarni a buɗe harkokin zirga-zirgar jiragen ruwa tsakanin ƙasar oman da iran jim kaɗan kafin wannan ziyarar ta shugaba ra'isi kafin ya tashi daga birnin tehran zuwa muscat shugaba ibrahim ra'isi ya bayyana cewa yana daga cikin manufofin gwamnatinsa ƙarfafa dangantaka da kasashe makwabta musamman kasashen larabawa na yankin tekun farisa sannan ya zuwa yanzu shugaba ra'isi ya ziyarci kasashen hadaddin daular larabawa qatar da kuma oman kasashen yankin tekun farisa inda kasashen suka rattaba hannu kan al'amura na kyautata tattalin arzikin kasashen iran da kuma wa'annan kasashen larabawa daga ciki dai iran ta sami nasarar daukar wani bangare na bakin da za su zo daga kasashe daban-daban na duniya don halartar gasar wasanni na ƙwallon kafa ta fifa 2022 a ƙasar qatar a ƙarshen wannan shekara da muke ciki bakin dai za su sauka ne a tsibirin kish na ƙasar iran wanda yake kusa da ƙasar qatar kuma 'yan wasa ko kuma 'yan kallon wasanni na fifa suna iya sauka a wuraren saukan baki masu daraja ta 5 star sannan da amfani da wuraren bude ido da kuma yawon shakatawa masu yawa a tsibirin na kish ƙasar iran dai tana da ƙasa mai faɗi mai kuma tarihi na dubban shekaru wanda har yanzu ana iya kallon ragowa wa'annan kayakin tarihi a duk faɗin ƙasar tsibirin kish na daga cikin wuraren shakatawa da bude ido mafi muhimmanci a ƙasar iran banda haka yankin yana daga cikin yankunan buɗaɗɗen kasuwanni a ƙasar iran ta yadda matafiyi baya buƙatar neman bizan zuwa yankin sai kuma ɓangaren tsaro da kuma farfaganda makiya dangane da ƙasar iran wanda yake shigar da ta baba da tsoro a cikin zukatan makwabtan ƙasar iran da kuma masu yawon shakatawa daga sauran ƙasashen duniya jami'an gwamnatin ƙasar iran dai suna ƙara ƙarfafa cewa ƙasar ta fi ƙasashen duniya da dama zaman lafiya duk tare da farfagandan ƙasashen yamma wannan ya tabbata ganin yadda da dama daga cikin jiragen saman fasinja masu wucewa ta sararin samaniya ƙasar iran daga ko'ina suna ƙara yawa saboda jin cewa sararin samaniya ƙasar iran amintacce ne daga dukkanin hatsarori. ƙasashen yamma musamman amurka sun yi ƙoƙarin nuna wa sauran ƙasashen duniya kan cewa babu zaman lafiya a ƙasar iran wanda kuma tafiye-tafiyen shugaba ra'isi ya karyata hakan amma tafiye-tafiyen da shugaba ibrahim ra'isi yake kaiwa zuwa wa'annan ƙasashe na makwabta suna tabbatar da cewa farfagandar makiya ba gaskiya ba ne ƙasar iran wuri ne na yawon shakatawa ko yawon bude ido da kuma harkokin kasuwanci da kuma zuba jari masana suna ganin idan ƙasar iran ta sami damar ƙaryata farfaganda makiya dangane da ƙasar to al'ummomi da dama za su ƙara kyautata dangantaka tsakaninsu da ƙasar iran musamman makwabtan ƙasar iran da sauran ƙasashen duniya a ni ɓangare kuma ƙasar oman ƙaramar ƙasa ce da ke bakin tekun oman da kuma tekun arabia kuma tana, tana bakin mashigar ruwa ta hormuz na tekun farisa tana da abubuwan tarihi da dama wanda iraniyawa masu son zuwa yawon shakatawa da kuma buɗe ido a ƙasar ta oman suna iya zuwa cikin ɗan ƙaramin lokaci don ganin yadda ƙasar take mutanen oman dai larabawa ne don haka harshen larabci ita ce harshen tafiyar da gwamnatin kasar sannan yawan mutanen kasar kimani miliyan biyar ne kamar yadda gididdiga ya nuna a shekara ta 2020 kuma tana da halin karɓar baƙi da kuma ganin babu rikici na addini ko na ƙabilanci a ƙasar masu sauraro a nan zamu dasa aya cikin shirinmu na yau sai kuma ta fitowa idan Allah kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ta ma saurare duka duka iya abin da suka na a cikin shirin gan lokaci na hararen mu amma adin tahir amin da kan labaran duniya ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin na gizo wato www.cb1.ng a huta lafiya